وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فاتقوا الله عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن تقوى الله أساس الفلاح ومفتاح النجاة في الدنيا والآخرة إخوة الأعزاء وحراس العقيدة موضوع خطبتنا اليوم اتحاد المسلمين واتقوا الله عباد الله وراقبه في السر والعلن وهذا أفضل عمل يقول ربكم سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب إخوة الإسلام من أعظم أصول الإسلام وأمتن قواعد الإيمان الحرص على تحقيق الإخاء بين المسلمين وإفشاء المحبة بين المؤمنين والترابط بينهم يقول ربنا جل وعلا إنما المؤمنون إخوة أيها المسلمون إن من أعظم نعم الله على هذه الأمة نعمة الوحدة والاختلاف وإن من أكثر ما يهددها الفرقة الفرقة والاختلاف فبالوحدة تقوى الصفوف وتعلو الكلمة وتنزل الرحمة وبالفرقة عباد الله تضعف العمة وتذهب الهيبة وترتفع البركة قال الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم أيها المؤمنون لم يجعل الله سبحانه وتعالى الأخوة في الإسلام أمرا شكليا بل جعلها أخوة حقيقيا تقوم على الإيمان والمحبة والنصرة قال سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراهمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى رواه البخاري ومسلم عباد الله إن من أعظم أسباب الفرقة سوء الظن والحسد والغيبة والعتبيات الجاهلية وتقديم الهوى على الهدى وكل ذلك مما حذرنا الله سبحانه وتعالى ورسوله منه قال النبي الرحمن لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا رواه البخاري ومسلم فاتقوا الله عباد الله واحفظوا أخوتكم وإياكم وما يفرق الصفوف ويضيق العلم فاتقوا الله يا عباد الله واعلموا أن من أعظم القربات عند الله إصلاح ذات البين وأن الفرقة سبب لغضب الله وزوال نعمه نعمه قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فارق الجماعة شبرا فقد خلع فقد خلع فرقة الإسلام من أولته رواه أبو داود وعليكم رحمكم الله بالعفو والتسامح وطيب القلوب والإصلاح بين الناس ونبض كل ما يؤدي إلى الفتنة والفرقان عباد الله إن الأقلاء من كل ملة ونقلة في القديم والحديث اتفقوا على أن الوحدة سبيل العزة والنصرة إن أي دولة لا يمكن أن تنبحض أو تقوم إلا على هذا الأثر وإذا ما فقد فلن يكون هناك نسر ولا إنجاز ولا هضارة إذ كيف يتصور نسر بين أناس لا رابط بينهم مفرقين متناخرين كل واحد يكيد للآخر بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ورفعني وإياكم لما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم ما تجرم ما تدرجة وانا الجريد وانا مصلاتي وانا أهل السنة muna gabatar da بيس وعين ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da neman agajinsa da neman taimakonsa muna roƙo Allah da madaukakin sarki wannan ibada da muke ta azumi yau muna sha bakwai ga wannan wata mai alfarma watan Ramadan na shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda kuma shine yau shida ga wannan wata na uku shekara ta dubu da ashirin bayan Allah mutumin Allah subhanahu wa ta'ala ina jan kunnin ku domin gaba daya mu zama masu Allah biyayya a kowane yini a jerin da muka samu kanmu Shi ne foundation da ci gaban al'umma kuma shi shine makurin na ainihin buɗe kofar samun nasara a rayuwar ta duniya da kuma rayuwa taken huduwar mu ne haɗin kan musulmai a duk inda ka samu kanka idan mutum ya samu haɗin kai ba al'amura na warga yin da kuma haɗin kai ya zama akan gaskiya haɗin kai ya zama based on quranic teaching prophetic teaching ba na nawa da fahimta ba da nasa ya zama mai qur'ani ya karanta mai annabi ya ce to sai a haɗu daidai domin Allah yana cewa in tubi'uhu tahtadu wa ma 'ala rasuli illa al-balagul mubin in kuka yi wa Annabi Muhammad da'a da biyayya za ku samu shiriwa in kuka bijire kun sallake don ba a turo annabi mu ya zama to riga da yan uwa masu girma ku tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah a fili da ku shine bikin aiki Allah yana faɗa a cikin alƙur'ani mai girma yana cewa, wa ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha shadidul iqab ma'ana ku yi taimakekeniya a tsakanin ku bangare guda biyu al'umma su haɗu wannan bangare da na bangare ku haɗu ku yi taimakekeniya tsakanin ku rin yau Allah biyayya ku nemi agajin Allah subhanahu wa ta'ala akan gaskiya kar ku nemi agajin Allah ku haɗa kai akan laifi da saba Allah ku ji tsoron Allah lalle Allah mai tsananin azaba ne yan uwa masu girma mafi girman gishikin wannan addini da fandishin na wannan addini wanda imani za ta tsaya ta zaunu shine zaburarwa wurin haɗuwan yan uwantaka da girmama juna da respectin muru'a ta al'umma ka protectin integrity na abokinka dan uwanka jama'anka family ɗinku da abubuwa makamancin sannan kuma da yada kauna da soyayya a tsakanin juna da taimakekeniya a tsakanin ubangiji na faɗa yana ce innamal mu'minuna ikhwatun lallai mu'minai yan uwan juna ne ya ku musulmai yana daga cikin mafi girman ni'iman Allah ga watannan al'umma shine kar a ga suna rabewa a a dinga kulla zumunci ko mafi hatsari shine a ga ana rubuta tafiya ana munafiki ana hasara ana yaki ana jima juna ana rubuta fatishin akan yan uwa da to wannan ba ɗabi'a bane ga musulmai a samu yan uwa sun karfafa tufuf ɗinsu sannan kuma sun daga kalmun sun daga darajarsu rahama sai ta ɗauko amma in kana neman fashewa a cikin al'umma to a samu yan uwa sun yi rauni da zarar sun yi rauni sun rarraba za ku fashe ƙarfin su zai tafi haibatan su zai tafi albarka zai karanci za a ɗauki albarka a ta Allah yana faɗa a cikin alƙur'ani na cewa wa tasimu bi hablillahi jami'an wala ta farraku wani su ba ta ala ya ce ku yi riko da igiya igiyar Allah igiyar Allah ce malamu suka fassara ita ce kalmar da tala ila ayin lalla da kuma qur'ani maganan Allah da kuma hadisai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallallahu ya ce wala ta farraku kada ku rarraba kowa ya zama ta a'a a haɗu a wuri guda once you have problem I have problem let us come together and sit down more reconcile what is the problem me matsala kana da problem na da to a zo a yi sulhu a zo a tattauna me damuwa eh an bata min kayafi eh na bata kayafi a kana fita za ba na da to a dena in dai abun nan akwai problem wannan shine hanya kawai da ci gaba amma wannan muka damuwa kai baka da filin din masa ba ka kuma ka yi shi kana ta wasu tsarin magana a gefe za ka dinga haifar wa kanka da damuwa a cikin zuciya kuma ka ha'intar da shi ai annabi muhammad yana cewa unsur a haka waliman au mazluman ma'ana ka taimaki dan uwanka azzalimi ko wanda aka zalunta haka kan muhammad ya uwa masu girma Allah ya ce ku yi riko da littafin Allah gaba ɗayan ku karfura raba ku tuna nima da Allah sama ta alayi ya muku a lokacin da duka kuna makiya fa Allah fa baina qulubikum sai Allah ya tsinke zuciyoyi haka Allah ya faɗa gaba yake wa kunti ma'ala shafa hafratin min an-nar fa anqadakum minha kuna gefe yau da ku fada wuta Allah ya sa mata bayyana ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ku mu'mini Allah subhanahu wa ta'ala bai sanya ɗan uwantaka wani abu kawai na kawai kai shaukan ka gana ba ya sanya ta ne haƙiƙiyar na tabbas wanda ta komo alal iman wa tahabba wa nasra imani zai kafu kaunan juna zai kafu taimakekeniya zai yadu a tsakanin al'umma Allah yana cewa innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina aqawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun lallai mu'mini yan uwan juna ne ku yi gyara a tsakanin yan uwan takanku ku ji tsoron Allah lallai za ku samu rahaman Allah haka Allah madaukakin sarki ya faɗa annabi muhammad yana faɗa cikin hadisi wanda imam bukhari ke rawaitowa da muslim yace misalin mu'minai wajen nuna kauna ga yan uwansu da tosayawa da jin kai yace misalin jiki ne kaga na tashbihi da annabi muhammad yana jawo hankali kamar misalin jiki ne wanda zashtaka minhu udwu idan bangare ya kai kuka kada alahu sa'irul jasadi bisahri wal humma sai bangaren cikin sai su kawo agaji guduma radadi da rashin barci da da karkar na damin ka hannun ciwon hannun kanka sai ciwo jikin ka sai jini to me yana su contribution suka ba a nan to haka ake son zama yan wataka once dan uwanka da problem at least in ba za ka zo ka ba da shawara ba to kai ba ka feeling kai kake da wannan to menene abin da zai kawo da masa wani abin da zai kawo da masa a'a dan uwana yau ya waye gari ne asma ta je Sai da kamin bai da abin da zai to kai zai hausa ko da ilifin ne da kai da ka mata lis kana da ɗan kaɗan ce su ɗan wani kan ba yanzu sun yi ce wallahi ba ga dai ɗan dubu biyu kai ma dai Allah ya rufa ka taimake shi ka yi kokari ka san mai damuwar dan uwanka sai ka taimaka musu da abin da wannan shine addinin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi kuma shine rayuwar da sahabban Annabi Muhammad ya samu Allah ya kuzuta yace khairun nasi qarni mutane suka fi kowa su ne mutane da shi Annabi rayu ya ku bayan Allah mafi girman sababi da yake rubuta al'umma daga ciki akwai su ubban munin ina zaton wani da san maka zai kai sai wani gida da ko farawo ko kaza ya ce yana rubuta alwala na to bai da kyau Allah ya hana wal hasad da hasada wal ghiba da ghiba wal asabiyat da jahiliya da ta'assubanci son kai in ga yadda za ka yi tun da ba a ƙabilan ku ba ne sabon shi ko idan sai ne da ka koma tafiya ta biya ke ƙabilan ya ke wanda in ɗan uwansa ya laifi to su ne gaskiya ke in ma gaskiya gaskiya in ana ya ke to shi ɗan ƙabila in ga wanda wai wa in tushin ya ta ashi in su malaka to ni wannan abu in sun shirin abu bai da bai da bai abin da ke da yan uwa masu girma annabi na cewa ku daina irin wannan dabi'a gabata da sarrai akan shiriwa wa kullu zalika mimma haddana Allah subhanahu wa ta'ala wa rasuluhu duk Allah ya rahama annabi Muhammad ya faɗa yana cewa la tahasadu wa la tabagadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana annabi yake cewa kar ku yi hasada kar ku yi gaba kar ku tuna wa juna baya kar ku rike ta duk annabi na faɗa ya ce ku zaman to bayan Allah ɗan uwan juna masu ƙaunar juna haka ba ne yin juna fattakullah ibadallah ɗan uwa ne ba a kiyaye ɗan uwan ta ga haƙƙin ɗan uwa ka biyun ku ɗan uwa da wanda zai jawo ku rushewar tsarin ya rauna raunana muku al'umma ku bi tsoron Allah ya ku bayan Allah ku sani annabin a asalin farka anna min azam al qurbati inda Allah mafi girma abin da zai kai ka kusa da Allah shine yara tsakanin al'umma amma ka ga rabuwa to sababi ne da Allah ya fushi da mutum ya kuma kusa da ni'ima da yi magana Allah yana cewa wala takunu kallazina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahum al-bayyin shan ku kasance kamar waɗanda ba su da aiki a zaune su suka rarraba al'umma suka rarraba kansu suka yi sabani da kare ta jiyoyi bayan dalilin shari'a ya zo kaga nan sifa ce ta yahudu annai Muhammadu ce mai fara kan jama'a shifran duk wanda ya zai raba mutane ya kawo addi ya kawo fulgin har gida cikin mutane to kama wanda ya warware igiyar da yake da sanin alkawarin da haka ne ya faɗa hadisin abu da sai ma muhammadu yan uwa masu girma lallai musulmi a rika yafiya a rika tauka mu al'amura a rika gyaran zuciya a gyara al'umma a yi wasu duk abin da zai kawo fitina a tsakanin al'umma masu hankali na kowane lokaci na kowane zamani da kowace irin akida na da da yanzu sun yi intifaki sun yarda cewa lallai haduwan al'umma a wuri daya ita ce hanya ta ɗaukaka samun nasara da girma da samun ci gaba haka ba wata daula da ta zo da al'ummanta wanda yau aka ke sun ci gaba ba tare da sun watsar da rashin haɗin kan sai sun watsar da wannan rashin kan nan rashin kan haɗi kowa ya watsar da shi al'umma na cin gaba sai an haɗa kai da na da da na yanzu don shi zai ba da dama da za ku tattauna a tsakanin shi zai ba da dama da za ku ma junan ku da fiha shi zai ba da dama da zan iya samun dama in shigo wajen ka mu tattauna wannan shi ne ginshiki amma da zarar an rasa to babu nasara babu ci gaba babu babu babu abu da yawa yan uwa ba za mu gushe wani addu'a Allah ya ci gaba da haɗa kan al'umma musulmi ko ainihin shirin da ake ma musulmi a wannan faɗin ƙasa namu da ƙasar mu Najeriya da duniya baki ɗaya da ilimin Allah bayi ne na Allah da ke Allah kaka yi jinkiri wani lokaci don ya zama fitina da wa'azi ya Allah 'yan masu denawa ne Allah sa su dena kuma Allah ya shirya da su duk manyan arnan duniyar da muna roƙon Allah ya shirya mana da su waye gari mu mutum sun zama musulmi? sun yi da na sani akan abin da suka aika yan uwa masu girma na da lokaci ya yi sami ya yi oke da rabi masha yan uwa masu girma a ah, mu yi kokari mu haɗa kanmu wannan shi ne abinda da zai kawo mana ci gaba a rayuwarmu a duk inda muka samu kan amma da zaren aka ce yau ba mu da haɗin kai to Allah subhanahu ta'ala ba zai taimake ka Allah ba zai taimake ka ko a cikin gidanka ɗan uwa idan ka ce baka da haɗin kai da al'umma to za ka ga gidanka na samun matsala abin da ke kawo rugujewan al'umma na farko in yin shawara a tsakani a dinga shawarwari a tsakani Allah subhanahu wa ta'ala shi ya halitta ne ba Allah ya ce da annabi Muhammad bawa ne na gari mutumin kirki ne babu kamar Allah ya yi rantsuwa ya ce annabi Muhammad mutumin kirki haka Allah ya faɗa Allah ya yi rantsuwa da girmama annabi Muhammad ya ce da shi da sahabban da yake tare da su suna da tutai a tsakanin juna محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم هذا صار التوفيق الثاني في الوايد كيف نيفا وانتفا فزامه بقول لك وفا لا إله إلا هو إنما duk inda ka samu al'umma idan ba su da haɗin kai to abinda za ka fara sawa a tsakani rushewar da da wannan ita ce ka'ida idan al'umma ba su da haɗin kai rushewar da da domin ba za a taɓa samun daman da za a zama in ga wani alheri ko kokarin in nuna ba wani kuma kaga mishi ba zai yi ba mai yasa shi yasa Allah subhanahu kala wani irin tsari ta Allah annai Muhammad yake cewa duk wani jagora wani waziri duk wani shugaba sai Allah ya bashi masu shawara bangare akwai mai tsora shi a daidai akwai mai biye da ya masa kasa sai aka waye gari shi zan kuma yi nasara in ka zana pa ko sa ko ssa na wani his excellency wani ko distinguished wani sanata wani ko honorable wani mai samun shiga kusa mai kawo why can't we ask ourselves why Never. ya faru me ya gwada zai faɗi gaskiya shi kuma matsala to aikin shi ɗin that is the work of the devil at least la'adatu ba ya shi ya zuwa gaban Allah sai ya wargaza bayan Allah akan kasa haka duk zan wargaza wargaza bayan Allah sai bayan ka da kai da kan da farka kula ce to wannan wajen ba ka da rawar da zaka iya fiye saboda wannan aikin Allah shi yasa za ka hatta annabi Muhammad addu'a yake Allah ka shiryar da ni Allah turare akan turba ta biyu ba za ka kai wani matsayin da za ka ce yau addu'i ba za ka iya addu'a kana watsar da kanka cewa ka zama wani abu to shi ke rashin ya zama to da haka yan uwa masu girma mu yi amfani da irin wannan lokaci da muke ina zuwa sarjewar dan uwan malamin nan bawa Allah yana faɗan wani hadisi a nemi hada mala'ika jibrilu ya tattace tun daga inda yake har ya zo gaban manzon Allah a wani wuri a masallaci a mimbari manzon Allah aka saka mimbari yana amin amin amin sahabbai suna mamaki alama da ya rasu Allah suka ce amin amin amin ya ce yanzu yanzu ne malaka jibril da yanzu muke da shi ya ce da ni watan da muke cikin nan duk wanda ya kasance watan nan right from day one zuwa karshe yi wani aiki da Allah subhanahu wa zai yi kuma har ya zama ya ribatu da alherin da ke cikin wata me alherin da ke wata ya ba su yi alkhairi a kudin wa ya ba su yi shirin wani lahi ibadin utakawa minan nara ga fili nan ga nufi fi zalika fayar da na fasi na kudin jirgin nemi aljanna ka nemi aljanna ko gulma kake ko shekar taka kake ko karya abinin kake kusan har yanzu akwai da fijan iska ko sai zan banza sai ga mutum sai ya yi karya sai je umara sai je duba sai kwanta a hotel ya ta bin share bakin sa baya wani kuma a abuja da italiya yanzu. a manyan manyan hotel sai ce zai je umara sai ba ya san ya zo to a kake cuta maka in Allah ya da amma nan zai kashe ko kana dabarar da za ka hana Allah ya dan wata ta haka da shi to kai uwa ba a yi wa Allah da mana ba a yi wa Allah da mana ne Muhammad ya ce karkai kuskura don't try it to make that business watan azumi shi gaba kai aikin da Allah su ala zai jawo ka yantar da kai ya karbi a tsohon ya shigar da kai aljanna kai wannan ta gaci ya ce Allah ka yi fushi da shi ya ce amin sannan ya ce ga iyayenka kana tare da iyaye ba ka yi sanadiyya ba ka nemi yadda za ka wanye da su lafiya har su yi sanadiyyar shigar da aljanna ba shi ma ce amin duk wanda ya wannan sakacin ya zama sai Allah ka wargaza al'amarinsa sannan a ambaci annabi muhammad babu failin na respect tsakanin kai da shi da kariyar manzo Allah wanda Allah ya bashi ɗawai ne ya koya maka addini wanda Allah ya ce sai ya yi fassara sannan ka da ki fassara wa an zanna ilaika zikra litubayyana lin-nasi ma za'ala ilayhim wa la'allahum yatafakkarun Allah ya ce mun saukar da alƙur'ani kai muka saukar maka ba a saukar maka ba kai ba annabi ba aka saukar da don kai kana cikin annasu ne yake bayyana lillah kana cikin da za a musu bayani sai a yi bayani daga bakin manzon Allah ba ki ne tsarkin da ma yanzu qur'anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa bai ganga bai yi ba ko na wasan yara da wani annabi ba haka Allah da shi yana yaro aka fi da dukkan da za ta da gidan da shi dan ke zama a zuciyarka ya warga za maka al'amari haka aka wari da aka fitar da ita na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa don ba ya faɗa magana shi manzan Allah ke saboda haka yan uwa duk inda za a yi karka bari watan nan ya fita ba ka kirkiro ma kanka wani aiki da Allah zai yi shi babban aikin shi ne topic na wanda haɗin kan al'umma in ka ga waɗansu na sabani je ka yi zuwa in ka ga wani na saɓani ɗa da uba je ka ba uba haƙuri ɗauɗan ka masa nasiha je ka ɓulma ka gama mata da miji akwai matsala karka jira wasu an zaurin malam a masallaci sai ake malam a wani shi ma malam zai je a abinci roman din ne kamar ne a kai ma ka kokari ka nuna musu illa ne allah baya son wannan saɓani in ka ce wallahi suna suke same shi kamishina sai ya sai ba wanda ya raka ya sake kuma ko ya sake ba abin da zai faru ba maganin karyar da ake cewa yin shi na girgiza ko da inganta ba ba shi zai girgiza amma kai Mun ci kana buƙatar samun nutsuwa ba ba bane maslaha kowane abu ake la ba kowane abu ne ta ke zama maslaha ke na iya zama maslaha a wani yanayi tun Allah ya ce kuma akwai cikin da ba ta yake sallah ne sai ta zama ta yini da gaba shiga barna ba sai kana lalacewa zai ka ji karbu da ita kana ganin cewa ai kana son ta to taimaka mata take a kan barna Allah ko ba zai Allah ya dace da بسم الله الرحمن الرحيم ماذا مراد الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته All praise is due to Allah subhanahu wa ta'ala. We praise Him, seek His help, and seek His forgiveness. We seek refuge in Allah from the evil within ourselves and from the evil of our deeds. Whoever Allah guides, none can misguide, and whoever he allows to a stream none can I bear witness that there is no deity worthy of worship except Allah alone without partner. And I bear witness that our Master Muhammad sallallahu wasallam is his servant and messenger. O servants of Allah subhanahu wa ta'ala, I advise you and myself to fear Allah. For indeed, the fear of Allah is the foundation of success and the key to salvation in this world on the hereafter. My dear brothers and sisters in Islam, the topic of today's sermon is unity among the Muslim Ummah not in Liswa, not in Guagua, not in Abuja, not in Nigeria, all over the world over. So by their brothers, fear Allah, the Most High, and be conscious of Him in private and in public. For this is among the best of these. Your Lord glorifies and exalts Himself and corporates cooperate in righteousness and piety, that's one. But do not cooperate in sin and aggression and fear Allah indeed. Allah is severe in punishing. My dear brothers, in Islam, among the greatest foundation of Islam and the strongest pillar of faith is striving to establish brotherhood among Muslims, spreading love among believers and strengthening their bond. Our Lord, mighty and exalted, says, indeed, the believers are best brothers, all Muslims. Among the greatest blessings of Allah upon this Ummah is the blessings of unity and harmony. Unity and harmony. And among the most dangerous to it is division. That is ikhtilaf. And disunity. Through unity, rank becomes strong. The world becomes elevated. And mercy descends while through division. The Ummah becomes weak dignity is lost. Our blessings are removed. Allah subhanahu wa ta'ala says, and hold firmly to the rope of Allah all together and do not become divided. And remember the favor of Allah upon you when you were enemies and he brought your heart together O believers, Allah did not make brotherhood in Islam something superficial. Rather, He has made a true brotherhood based upon faith, love, and mutual support. He says, indeed, the believers are both brothers. So make peace between your brothers and fear Allah that you may receive mercy the messenger of Allah has said, the example of the believers in their mutual love, mercy, and compassion is like a single body. When one part of it suffers, the whole body responds with sleeplessness and fear. This hadith is authentic, reported by Al-Bukhari and Muslim. My respected brothers and sisters, servants of Allah, among the greatest cause of division are su'udban, that is habul, bad suspicion, envy, backbiting, tribalism, and partnership, that is Jahiliyyah, a pleasant person personal desire above guidance. All of these are matters that Allah and His Messenger warn us against. The Prophet said, do not envy one another, do not hate one another, do not turn away from one another, and be, O servants of Allah, brothers. Share Allah and Allah, brothers. O servants of Allah, and preserve the brotherhood. Beware of anything that divided the ranks and weakens the mind. Fear Allah, O servants of Allah, and do that among the greatest acts of closeness to Allah subhanahu wa ta'ala is reconciling between people. Try no matter what severe. And that division is a cause of Allah, that's God, anger. And the removal of his bliss. Allah subhanahu wa ta'ala says, "I did not be like those who became divided and differ after clear proof and comfort. The messenger of Allah said, whoever separates from the main body of Muslims, even by a husband, has removed the robe of Islam from his neck. Reported by Abu Dawud and Ahmad. Therefore, may Allah have mercy on you. I'm here to forgiveness, tolerance, purity of heart, reconciling between people and abandoning everything that leads to pride and division. My dear brother, wise people of every religion and tradition, both in the past and the present, have agreed that unity is the path of honor and victory. No nation can raise and stand except upon this condition. If it is lost, there will be no victory no achievement, and no civilization. How can victory be imagined among people who are no bond between them, divided, fighting one another, each against the other? Subhanallah. May Allah guide and protect us. May Allah protect our country. May Allah guide our leaders to the right path. May Allah have mercy on all our us. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله